radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga da jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye mu inda zamu fara da shirin nan namu leƙa ah, iran daga nan sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su idan har da sauran lokaci zamu duba wasu daga cikin kan labarai mai ban kwana da ku amma kafin a ji abin da na ambata din sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata uku ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan zulhijjin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan agustan shekara ta 1914 aka buɗe mashigar ruwa ta panama a ƙasar panama turawan faransa ne dai suka fara yashe mashigar ruwan ta panama a shekara ta 1903 amma sun kasa kammala wannan aiki saboda haka daga ƙarshe dai amurka ta karbi aikin ta kuma kammala aikin sannan ta buɗe mashigar a rana irin ta yau a shekara ta 1914 mashigar ruwa ta panama tana da tsawon kilomita 68 sannan kuma ita ce ta hada tekun atlantic da kuma tekun pacific mashigar ta takaita nisan tafiya a cikin ruwa a tsakanin tekunan guda biyu masu wari ko kusan cewa shekaru 61 da suka gabata a ranar irin ta wato uku ga watan agustan shekara ta 1960 jamhuriyar niger a yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa turawan faransa dai sun fara shigowa cikin nijar ne a cikin karni na 15 miladiya amma shekara ta 1922 ta mayar da kasar karkashin mulkin mallakarta wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar suka fara gwagwarmayar neman yancin kansu wanda ya tabbata a rana irin ta yau jamhuriyar nijar tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i miliyan bakwai kuma tana makwabtaka da ƙasashen benin libya chadi nigeria algeria da kuma mali. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan agustan shekara ta 1978 hukumar leƙen asiri ta isra'ila ta kashe jakadan ƙungiyar plo ta falastinawa a ƙasar faransa izzuddin kalak da kuma mataimakinsa wannan da ya ba shine karan farko wanda mossad take kashe jami'an ƙungiyar kwatar 'yancin kai ta falastinawa ba wani lokaci hukumar leken asirin ta isra'ila tana samun taimakon ƙasashe na yamma domin aikata irin waɗannan ayyuka na ta'addanci a kan falasinawa 'yan gwagwarmaya manufar isra'ila dai ita ce ƙoƙarin ganin cewa ta tilasta wa ƙungiyar plo yin watsi da duk wani aiki na gwagwarmaya na neman samun 'yancin kai na falasɗinu da kuma kafa ƙasar falasɗinu mai cin gishin kanta duk da cewa da ƙarshe dai plo ta ajiye makamai kuma ta yi sulhu da isra'ila amma kuma duk da hakan har inda yau take ba a kafa a kasar dinu mai cin kishin kanta ba yanda sauran kungiyar gwagwarmaya suke ci gaba da yin gwagwarmaya da makamai domin kawo ƙarshen mamayar isra'ila a kan ƙasarsu Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A kasar Iran jagoran juyin juhali ya miƙa wa da raisi takardun amincewa da zama zababin shugaban kasar. kasar labanan kuwa an damke ɗaya daga cikin masu hannu wajen kaiwa magoya bayan hezbollah hari a yau ne jamhuriyar niger ke bikin cikar shekaru 61 da samun 'yancin kai to yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke a yau ne jagoran junju halin musulunci na kasar iran ayatollah sad al ya miƙa wa zababben shugaban kasar takardun amincewa da zaɓensa a matsayin shugaban kasa a cikin jawabin da ya gabatar bayan mika wasai da ra'isi takardun amincewa da zaɓensa jagoran junjo halin musulunci a iran ayatollah sai da alhamna'i ya jinjina wa al'ummar ƙasar ta iran dangane da fitowar da suka yi wajen kaɗa ƙuri'unsu duk da irin yanayin da ake ciki na matsalolin kiwon lafiya hakanan kuma ya yaba da dukkanin ƙoƙari da ɓangarori suka yi waɗanda suka haɗa da shugaban ƙasa wanda wa'adinsa ke ƙarewa Shakasa hassan da kuma dukkanin jami'ai waɗanda suka yi aiki tare da shi a cikin gwamnatinsa kamar da kuma ya yi bawa dukkanin bangarori waɗanda suka bayar da dukkanin gudunmawa wajen ganin zaben ya wakana lami lafiya hakanan kuma jagoran ya yi nasiha ga sabon shugaban ƙasa akan ya mayar da hankali akan abubuwa waɗanda su ne bukatun al'umma na hakika tare da sanin matsalolin mutane da kuma mayar da hankali wajen share musu hawaye jagoran ya ce da lokutan da saidar isi ya ɗauka yana aiki ya tabbatar da cewa shi mutum ne na mutane saboda haka ya ƙara bayar da himma a wannan bangare musamman ma taken da ya rika yi a lokacin yakin neman zaɓe ya zama wajibi ya aiwatar da wannan take a aikace bayan karɓar gama shugabancin ƙasar dangane da matsaloli da ƙasar take ciki sakamakon takunkuman tattalin arziki waɗanda aka kakaba mata da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan da suka hada da bullar cutar corona jagoran ya bayyana cewa allah ya hore wa kasar abubuwa waɗanda za ta yin amfani da su domin tunkara waɗannan matsaloli musamman ma dai a bangaren tattalin arzikin hakanan kuma ya bayyana cewa dangane da batun siyasar wajen kasar a nan gaba yana da shawarwari waɗanda zai bayar a wannan fage dangane da irin rahotanni da kafofin yada labarai na manyan kasashen duniya suke bayarwa domin yin tasiri akan al'ummar kasar ta iran ya bayyana cewa lamari ne mai matuƙar muhimmanci ga sabuwar gwamnati da ta kwana da sanin cewa akwai aiki a gabanta a wannan fuska kuma za a iya tunkara hakan ne kawai ta hanyar bunƙasa ayyuka na yaɗa labarai da kuma kafofin sadarwa a yau ne uku ga watan agusta jamhuriyar nijar ke bikin cikar shekaru 61 da samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na turawan faransa a jajibirin bikin shugaban kasar nijar muhammad bazoum ya gabatarwa al'ummar kasar da wani jawabi inda ya taɓo batutuwa da dama shugaba bazum ya taɓo batutuwa waɗanda suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma matsalar tsaro da ma matsayin da ƙasar ta kai a karan farko a tafarkin demokuraɗiyya inda wani shugaban farar hula ya mika mulki ga takwaransa farar hula wanda aka zaɓa a ƙarshen jawabin shugaba bazum ya isar da saƙon ta'aziyya ga iyalan sojoji goma sha tara waɗanda suka rasa rayukansu a wani hari na nakiya wanda 'yan ta'adda suka ɗana musu a yankin turodi turawan faransa dai sun fara shigowa kasar Nijar ne a cikin karni na goma sha biyar miladiya amma shekara ta alif tara da da ashirin biyu. faransa ta mayar da kasar ƙarƙashin mulkin mallakarta wannan halin da ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar nijar suka fara gwagwarmayar neman yancin kansu wanda ya tabbata a rana irin ta yau jamhuriyar nijar dai tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da sittin da bakwai sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen benin libya chadi nigeria algeria da kuma mali To jama'a masu harika da sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. Jami'an tsaron kasar Labaran sun samu nasarar cafke ɗaya daga cikin waɗanda suka kai wa janazar wani ɗan ƙungiyar Hezbollah hari. Shafin Sharkal Ausar ya bayar da rahoton cewa jami'an tsaron labanan sun samu nasarar cafke ɗaya daga cikin waɗanda suka kai wa janazar wani ɗan ƙungiyar Hezbollah hari a jiya. Bangaren ayyukan asiri na ƙasar labanan ya sanar da cewa an samu nasarar kame ɗaya daga cikin mutanen da suka kai harin ne. a lokacin da ake janazar ɗaya daga cikin dakarun hezbollah da wasu suka kashe shi a ranar asabar ta gabata bayanin jami'an tsaron ya ce waɗanda suka yi hakan dai za su fuskanci shari'a domin fuskantar hukuncin abin da suka aikata musamman ma dai ganin cewa a lokacin janazar sun sake buɗe wuta kuma sun kashe mutane uku ƙungiyar hezbollah ta ce ba za ta yi komai akan hakan ba amma dai dole ne akan jami'an tsaro su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin ganin cewa an kama dukkan waɗanda suke da hannu a cikin lamarin a bangaren wasanni kuwa wasu rahotanni da kasar ingila sun bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta paris saint german ta fara tattaunawa da dan wasan tsakiya na manchester united paul pogba domin tantance ko yana da sha'awar komawa kungiyar domin ci gaba da wasa sannan kuma wasu rahotannin sun tabbatar da cewa babbar kungiyar ta kwallon kafa ta kasar faransa na iya kai tayin kuɗi ga pogba a hukumance a cikin makonni masu zuwa sai dai ba su yanke shawarar sayensa a wannan kaka ba ko kuma za su iya bari har zuwa shekara mai zuwa a lokacin da kwantaragin sa zai kare da kungiyar kwallon kafa ta manchester united kwantaragin pogba na yanzu dai zai kare ne a bazarar shekara ta 2022 wanda kuma zai iya tattaunawa da wata kungiyar kwallon kafa a watan janairu akan wannan batu a makon da ya gabata ne dai jaridu da dama a kasar burtaniya suka wallafa labarin da ke cewa pogba ya yi watsi da kunshin kwantaragi wanda manchester united ta mika masa na tsawaita sa a cikin kungiyar ta jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan. da lamin sai a gyara zama domin sauraron sauran sheshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sare da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihi mai murare masu daddan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma yan makin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko kuma neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurara abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda muka fara muku bayani game da tarihin garin Shahin. To yanzu kuma shirin namu zai ɗora daga inda ya tsaya. Asalin wannan gari waje ne na noma ba waje ne na zaman al'umma ba. A shekara ta uku da hamsin babban hadafin wasu daga cikin attajirai da yasa suka gina wajen suka gina wajen zama a yankin shine domin tsugunar da 'yan gudun hijira da 'yan kasashen waje da ke aiki a ma'aikatar soji da kera jiragen sama masu saukar angulu. An gina wannan ginin ne a filayen noma da kuma wasu ƙauyuka guda biyu da ke makwabtaka da wannan gari. Kuma yana da mutane da yawan su ya kai mutane dubu ɗari biyu zuwa ɗari uku. Wasu na ganin an yi la'akari da yanayin waje da al'ummar da ke cikinsa ne ya sa aka sanya masa aka sanya shi a matsayin cibiyar wannan lardi. Saboda makwabtaka da garin Shahin yake da shi da birnin Isfahan da kuma alaka da yake da ita da birnin Tehran da kuma alhar filaye da yake da shi yasa ya yi saurin bunƙasa. A shekara ta 1368 birnin ya shahara a matsayin babban birnin lardin da ke da 'ya'yan itatuwa masu yawa. Birnin Shahin birni ne na masana'antu. Baya ga birnin Isfahan shine birni na biyu a bangaren masana'antu. Domin akwai jami'ar masana'anta ta Malik Ashtar da kuma wajen kera jirgin sama da kamfanin masatar mai na Isfahan, tashar samar da wutar lantarki ta Shahid Muntazari da dai sauransu, wanda waɗannan su ne suka sanya aka mayar da wannan birni a matsayin daga cikin muhimmin ginshiki na masana'antu a ƙasar Iran. Garin Shahin ya kasance matsayin hedikwatar garin Barkhor da Mime, kuma a shekara ta 1386 bayan da aka raba shi da wani bangaren garin barhur ya kuma matsayin cibiyar birnin shahin da mimi garin shahin baya ga birnin isfahan shine gari na biyu na masana'antu a iran jami'ar kirkire-kirkire ta malikul ashtar da ke kera jirgin sama da kamfanin mahatar mai da isfahan da kuma kamfanin samar da wutar lantarki ta shahid muntazari da kuma ƙauyen masana'antu na mahmud abad dukkan su suna cikin wannan gari ne ko shakka babu wannan gari yana ɗaya daga cikin muhimman ginshiƙai na masana'antu a ƙasar iran wannan gari yana da ruwa da busasshen yanayi amma saboda makwabtaka da yake da shi da kamfanin samar da tallan lantarki na shari'a muntazari da kuma kamfanin matatar mai da ke cikin wannan gari ya sa yake da tsafta kamar yadda muka faɗi tun da fari wannan garin sabon gari ne babu wasu ababen shakatawa ko na tarihi a cikin garin mafi yawancin mutanen da ke garin idan suna so su je wajen shakatawa da kuma tafiyar da lokutan hutu suna tafiya ne zuwa manyan tituna na wurare da wuraren shakatawa da ke wannan garin ɗaya cikin waɗannan manyan tituna da mutanen garin suke zuwa shine babban titin firdausi daga cikin abubuwan tarihi da ke garin na shahin akwai babban masallaci na gas barho wannan masallacin yana da nisan kilomita goma da arewacin birnin isfahan hasumiya tulluwar wannan masallacin na musamman ne kuma yana ɗaya daga cikin tsoffin gine-gine da ke birnin kuma tarihinsa yana kumawa ne a zamanin alibuwai da daular salujakawa kuma an gina shi ne da tubali kuma shi ne gini mafi tsufa da aka gina da tubali a birnin yanzu kuma sai masaukin baƙi na adib burumand wanda masaukin baƙi yana ɗaya daga cikin gidajen tarihi a zamanin kajar kuma yana daga cikin abin tarihi da ya saura na iyalan Brumand da ke garin Gas Barho. Wannan gini na tarihi an gina shi ne ta hannun marigayi Hajj Haidar Ali Khan Bruman wato Humayun Brumandi wanda ɗaya daga cikin mawaƙa kuma marubuta ne kuma sanya shi a matsayin masaukin baƙi da ɗakin karatu domin mutane da ƙwararru da ƙungiyoyin adabi su amfana da shi daga nan kuma sai wajen adana kayan tarihi wannan shine wajen adana tarihi na farko da wani daga cikin al'ummar wannan gari ya samar da shi da haɗin gwiwar hukumar kare kayan adana tarihi a shekara ta 1383 a cikin wannan wurin akwai abubuwan noma da kafintanci da abubuwan da ake bukata na ban ɗaki da kayayyakin sanyawa da littattafai da tsoffin rubutu da zanen-zanen da aka yi masu kyau da tsarin yanayi na rubutu da kuma tsoffin hotuna na tarihi da yi tara a wurin. To masu saurare da yake lokacin da aka ɗirma shirin ya kawo jiki to ya zama wajibi in ɗiga aya a nan amma tarbe mu a shirinmu na gaba za a ji mu ɗauki da ci gaban bayani game da sauran muhimman wuraren tarihi da cikin wannan gari na Shahin. amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato da da ta www.tcb1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu wariya sun ci da mu kuma za su jaɗin daɗin shirin. Bari mu gaito muku mawaƙi na farko zai gabatar muku da waƙa a wannan shirin namu wato kuma Majid Akshabi don masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi da idan haka bari in ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar waƙar ai saurare lafiya. نمازت یا نمازت یا علی آسمان ها ابری راز و نیازت یا علی خانه زاده با خدا هم خانه تو ایار بندگی رو بهترین پیمانی شاه مردان یا علی شیر یزدان یا علی اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی شاه مردان یا علی شیر یزدان یا علی اعتبار گردش این اول پیش روی تو به کارم دروازه های بسته دنیا توی معبد آزادگی را والی و مولا تویی حسرت گل بوی عطر یا یا علی آسمان ها ابری راز و نیازت یا علی خانزاده کعبه یا با خدا هم خواهی تو ایام بندگی رو بهترین پیمانی شاه مردان یا علی شیر یزدان یا علی اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی شاه مردان یا علی شیر یزدان یا علی اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی madalla majid akshabi kenan aka saurara a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana sun nishadantu kuma sun gamsu da wannan waka da aka ji kuma a nan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu da kuma sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani lokacin su musamman wanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba biyar shirye-shiryen mu a shafi mu na yar gizo wato www.cb1.ng. to don ne ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya ma da yake masu lokaci zamu duba wasu da gaske labaran da aka riga aka saurara a ƙasar iran jagoran juyin juhali ya mika wa sai da ra'isi takardun amincewa da zama zababben shugaban ƙasar. a ƙasar labanin kuwa an damke ɗaya daga cikin masu hannu wajen kaiwa magoya bayan hezbollah hari a yau ne jamhuriyar nijar ke bikin cikar shekaru 61 da samun 'yancin kai to da wannan zamu gargari sai Allah kama can an jima din ma a ji mu dauki da wani shirin kafin wanda lokacin mu da kowa da ke nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya